kaunace don ubangiji godiya ga Allah ba wanda ya nuna mana wannan rana ranar alhamis Wani wata goma sha shida cikin watan yuni shekara dubu biyu da ishirin da biyu kada ku soma baki ga shirin Allah kada ku soma baki ga shirin Allah inda aka ba mu karatu yana daga Matthew sura da shida aya tara zuwa arba'in da biyu. Matthew sura da shida aya tara zuwa arba'in da ya ci gaba kaɗan sai ya faɗi a kasa ya yi addu'a ya ce ya ubana in mai yiwuwa ne ka ɗauke mini kokon wahalar nan duk da haka dai ba nufi na ba sai dai nufinka ya komo wurin almajirin almajiran ya ga suna barci sai ya ce wa bitrus ashe ba za ku iya zama a faɗake tare da ni ko da na sa'a ɗaya ba ku zauna a faɗake ku yi addu'a kada ku faɗa ga gwaji lalle ruhu ya ɗauka amma jiki raune ne ne har wa yau komawa ta biyu sai ya je ya yi addu'a ya ce ya ubana in wannan ba zai wuce ba sai na sha shi to a aikata nufinka bari ubangiji Allah ya albarkaci karatunsa amin ayar da cewa tana daga isha sura 55 isha sura 55 kamar yadda samai suke can nesa da kasa haka al'amuransa da tunaninsa suke nesa da naku. ishaya sura hamsin da biyar aya 9, ishaya sura hamsin da biyar aya 9, kamar yadda samai suke can nesa da kasa haka al'amuran ubangiji da tunaninsa suke nesa da na mutu. bari ubangiji allah ya ba mu fahimta amin kada ku soma baki ga shirin allah kada ku tsoma baki ga shirin allah kaunataccen ubangiji wani lokaci abinda Allah yake da shi na rayuwarku yana iya safawa duk abinda kuke so wato Allah yana iya shirinsa domin rayuwarmu mu kuma muna da namu shiri wanda ta sha bamban da nasa amma shine wanda ya kera mu kuma shine wanda ya yi mu da wata manufa kuma ko an yadda ko ba yadda ba cika wannan manufar ita ce mafi kyawun abin da zai iya faruwa da mu Sa'ad da ubana na ruhaniya wato ni baba ya mai kawo muku sako, mai rubuta sako. Shi baba Akin Dayo ya gaya mini bayan ya dawo daga tafiya Isra'ila, cewa Allah ya ce masa ya naɗa ni matsayin fasto. da ya gaya mana haka sai ni da matata muka koma gida muka fada yin azumi kwana goma sha hudu muna ta addu'a kada Allah ma ya sa hakan ya faru wato ban masu a naɗa mu a naɗa ni fasto a lokacin albashina na wata-wata ya fi dukan kuɗin shiga da ake samu a ikkilisiyar nan ga baki ɗaya wato ikkilisiyar fansassun kristi na ubangiji rccg bai jima na tsira daga talauci ba kuma banna son komawa cikinta wato wannan ita ce tunanina cewa yaushe na gudo daga talauci yaushe na tsara tsira yanzu kuma a sake maida ni aikin da zai maida ni talauci kaunacecen ubangiji a yau na gode wa Allah da bai amsa wannan addu'ar da muka yi da matata ba kaunataccen ubangiji ba wai ina gode wa Allah domin wadatar da na mora ko nike mora yanzu ba a'a amma saboda farin cikin ganin adadin mutane da ke morar albarka ta wurin jagoranci da Allah ya kirawo ni a wannan ɗarika kaunataccen ubangiji akwai wasu abubuwa da kuɗi ba za su iya saya ba kada ku soma bakinku ga shirin Allah don rayuwarku bari a yi nufinsa a bar nufinsa ta cika ku kasance kamar dauda wanda a cikin zaburar sura 31 aya 15 zaburar sura 31 aya 15 dauda ya amince yana cewa kwanaki na na hannunka menene abin nufi abin nufi shine rayuwa na na hannunka shin a hannun wa rayuwar ku take tana hannunku ne ku yadda kuka ga dama ko kuma tana hannun ubangiji bari ubangiji Allah ya bada fahimta amin kada ku soma bakin ku ga shirin Allah domin ‘ya'yanku, wato ba domin kanku kaɗai ba, haka ma ya kasance ga ‘ya'yanku kada ku tsoma baki domin shirin Allah game da su. Wataƙila kuna da tsare-tsare da kuka shirya don ‘ya'yanku, amma dole ne ku gane cewa ba ku hallace su ba, ba ku kuka hallace su ba. Allah ne ya hallaci wayannan ‘ya'yan, kuma yana da manufar kawo su cikin duniya. me yasa ba za ku yi addu'a ku tambayi Allah menene shirinsa game da yaranku ba bayan haka za ku iya jagoran yara daidai wajen cika nushin Allah don rayuwarsa. Bari Ubangiji Allah ya ba da ikon yin haka a cikin sunan Yesu, amin. Na san wani mutum da mahaifiyarsa ta ce, ɗana dole ne ya zama injiniya. yaron ya yi shekaru da yawa a jami'a a fannin karanta harkan injiniya kuma kawai ya ci gaba da gazawa wato yana ta faɗi jarabawa babu cin gaba don haka sai aka ba shi shawara ya janye daga wannan karatun sannan ya yanke shawarar canza zuwa wata fanni kuma daban amma eh, mahaifiyarsa ta dage cewa idan ba zai iya zama injiniya ba to ya zama mai zane-zanen gini wato architect kenan don haka sai ya koma koyon zane-zanen gini yaron ya ci gaba da cewa yana so shi kam ya zama mai fasaha ne wato yana zane yana saka gumaka wato yana gina gumaka wayanda ake kira 'yan arts kenan amma mahaifiyarsa ta dage cewa mai zanen gini ma zane yake yi wato akitek da tana so ya yi ai zane ne su ma suke yi don haka ya je ya yi ya kwashi sama da shekaru takwas a jami'a bai kulla komi ba hakan nan kuma ya bar wannan jami'a bari ubangiji Allah ya ɗauke mana irin wannan a cikin sunan Yesu amin cin ubangiji kada ku tsoma baki ga shirin Allah ko dai don kanku ko don 'ya'yanku. kada ku bari waɗannan mafarki ko mafarkai da kuna yi a kurciyanku waɗanda ba ku iya cika su ba su zamanto abinda za su zama abin ba ku shawarar menene yaranku ya kamata su zama kaunaceccen ubangiji menene abin nufi a matsayin iyaye da ana tashi akwai irin tunanin da an yi ko za a zama soja ko za a zama mai tuka jirgin sama likita lauya da saura amma sai shi nan gari ta waye ba cika ta wannan ba ba zama hakan ba to yanzu tunda muna da 'ya'yanmu me ya kamata mu yi sai muka juya musu wannan tunani abubuwan da mu ba mu zama ba muna so yau su zama ba mu damu ba ko hakan suke so ko ba haka ba babu ba mu damu ba ko haka nufin Allah game da su ko ba haka ba babu sai muna ba su shawara bisa ga abin da da muka so mu yi da ba mu samu yi ba bari ubangiji Allah ya ba mu fahimta ya cire mana sosai a cikin sunan Yesu amin kada ku bari shawararku kada ku bari shawarar ta fahariya a tsakanin abokanku ta zaburar da kadaran yaranku wato menene abin nufi wa'yansu kawai domin tsakanin abokanmu a matsayinmu na iyaye muna buri ai ɗana zai zama loya ɗayana zai zama likita da sauransu to sai mu ɗauki wannan shawara ba tare da mun nemi nufin Allah ba ko kuma menene su ko kuma ina ne suke ƙwarewa da karatu don haka ana yi mana gargaɗi cewa kada mu bar irin wannan sha'awa ta fahariya a tsakanin abokanmu ta zaburar da kadarar yaranmu. Bari Ubangiji Allah ya ba da ikon yin haka a cikin sunan Yesu Kristi, Amin. Bari kuma Allah kaɗe ya bayana, ya ah, wannan ‘ya'ya abin da za su zama, a roki Allah shirinsa don yaran kuma kada a soma baki a cikin shirin Allah, bari Ubangiji Allah ya ba da alherin yin haka a cikin sunan Yesu Kristi. Amin. Kaunataccen Ubangiji, an ja hankali mu ga addu'a ne wanda tana cewa Uba, kwanaki na da na ‘ya'yana suna hannunka, Ubangiji. Yi da mu yadda kake so kuma ka taimake mu mu cika shirye-shiryen ka waɗanda ka yi domin rayuwarmu a cikin sunan Yesu, amin. Maimaitawar addu'a, Uba, kwanaki na da na ‘ya'yana suna hannunka ya Ubangiji, yi da mu yadda kake so, kuma ka taimake mu, mu cika shirye-shiryenka wanda ka yi domin rayuwarmu a cikin sunan Yesu kristi amin. bari ubangiji Allah ya ba mu alheri mu rawana cikin sunan Yesu amin kaunataccen ubangiji karatun littafi mai sarki cikin shekara muna cin gaba da zabura sura arba'in zuwa arba'in da biyu zabura sura arba'in zuwa arba'in da biyu kaunataccen ubangiji godiya ga Allah uba wanda ya nuna mana wannan rana bari ta zama rana mai albarka mai alheri mai wadata gare ku a cikin sunan Yesu Kristi amin sai kuma gobe idan Allah ubangiji ya kai mu